Allah ta magana ce nake so in gaya miki ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki koya wa zuciyarki san abdulmalik domin shi za mu aura miki ke magana wacce wacce wacce shaka tafi ta ce ba ta san shi kuma mu da a irin wannan aiki da mu irin wannan cin amana da butulci jama'a su rika mana kallon butulu wallahi tunda Allah ya hore minki ni dai ba za a zage ni ba saboda haka ki haƙuri ki koya wa zuciyarki san Abdul Malik dan shi za mu To shi baba. Allah ya sa kan shi ya fi alkhairi a gare baki ɗayan mu. Amu. Amu. To kin ji. Kin ji Yasar Allah ya miki albarka. Amin baba. Ubangiji Allah ya miki albarka, Allah ya baki abin da kike so a rayuwa. Amin. Allah ya miki albarka. Kin ji abin da nace nace Allah ya mata albarka. Allah ya mana albarka ga baki ɗaya. Eh, kin ji abin da nace nace Allah ya mata albarka. abdulmalik do allah don annabi wanda sa na kira ka wata magana ce nake so in gaya maka kuma ina fatan ba za ka watsa min ƙasa a ida ba ko ba haka ba mu goda allah da har allah ma ya bani wata dama abdulmalik so nake ka auri yusra yusra kuma eh amma don allah don annaba ni karkace min a'a ni dai ka daure dan la ha’ilaha illallah ka daure ka amshi wannan roƙon nawa kan mu ma goda Allah ina da abin da zan soya maka ko ba haka bane to Allah sa hakan shine mafi alheri yawwa ubangiji Allah yi maka albarka Allah shi maka albarka amin Allah nagode nagode Allah shi maka albarka yau to tunda Allah ya sanya ka amince to abinda nake so da kai ka je ka nemi mafi karancin sadaki ka kawo daidai da kayan lefe ni dai ban ce kai ba dama al'ada ce ko ba haka bane magana kai hata suturar da za ta sa yan wa'annan da take da su na jikinta ta su za ta zo gidan naka nan gaban Allah ya hore an samu kwankantin kwari ka bata ta daura wannan kuma ma takaci. eh ba da ma Allah ya samu dace ubangiji Allah ya saka maka da alheri nagode nagode ke da godiya da ka amsa da ka amsa rukuna wallahi nagode nagode Allah ya maka albarka Allah ya maka ka ba hankali wajen tsallake fatar kai Allah ya saka da alheri komai na rayuwa sai ka dauka da sauƙi. Umma, umma, umma, umma. Allah ya na barna. Sarai na yaban kyautar mota. to sai me kuma dan wani ya sai a miki mota ke yanzu har jin daɗi kike kina murna iyayenki suna fici da ke wallahi rahina ki ji tsoron Allah a rayuwarki wallahi kwata kwata hanyar da kika bullo ba ba mai bullewa bace da ke wallahi ni fa umma abba ne ya ga damar zai saka shi a cikin damuwa in ba haka ba bawon Allah nan ba ni na roƙe shi ba kuma ba ku kuka roƙe shi ba shi ya ga dama ya zo ya min magani yanzu kuma sai ku dinga saka ku a cikin damuwa ku ce wai nayi wani butulci butulcin me nayi ai ba za ki gani ba ba za ki taba ganin butulcin da kika ba tunda kin sa kafa kin shure fitilar da za ta haska miki kiga irin butulcin da kika yi mishi saboda kawai yanzu ba shi da shi shikenan sai ki rinka gudun shi bayan tasilar ki arzikin nashi ya lalace ni yanzu duk ba wannan ba mu je ki ga mota na zan mu je ba zan je ba wallahi ki kiyaye ni ki daina sa ni a sabgaki na rantse da Allah zan mare ki in kika saki ki kiyaye ni fa kawai ki ce ni ko sa ki ce za mu gyara fakin in kai mugun hali sai an maka in kai mugun malik dan allah ka daina damun kanka da tunanin an tara na tun daga lokacin da na samu wannan sauya nake ta'adda allah ubangiji ya sa in zama alheri a gare ka fiye da ita ba ku ga halin da ake ciki ma wajen kashi casa'in na soyayya na shirye a cikin zuciyata saura kaɗan abu ɗaya kawai dai nake roƙo a gare ki yadda kika amsa wannan abu ke haƙuri da ni ni kuma zan tabbatar da cewa wannan haɗin namu ya zama alkhairi a gare mu gaba daya banza kawai butulu me yasa kika furta haka wallahi ba za ka gane ba ne yanzu ga baki dai na tsani ganin ta Allah Allah nake sati biyun nan yayi in yi in yi bar gidan nan ba don kuma ba kawai saboda in daina kallon fuskar ka ko me sai dai ya kamata ki tana cewa yar uwa kici bai kamata ki irin wa'annan zai kin ji ko saboda ka sai dai ki yi kin ji ashe ya ta yi mota wallahi wani shashasha dan uwanta ne sai mata mota komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi wato na gaya miki irin wahalar da na sha kan samu kuɗin da ne mana wannan ce fana zaki mamaki Allah sarki sannu da ƙoƙari Allah ubangiji ya kawo maka hanyar samu na da wani kawuna ma ya ce ko da adidi sauni zai siyo sai ba ni rikaja kai da ko mun ji daɗi dan wallahi baka ga jin haushin da nake ba kullun idan ka ce mun zaka tafi wajen abokanan ka su taimaka maka ni ma bana son hakan amma ya mutum ya iya tun da yanayi ya kawo to allah ubangiji ya taimaka Ke dai wallahi baki da kirki. Wato kullum abin naki ma ƙara gaba yake. Yanzu tun da kika sa kafa kika fita daga cikin gidan nan har aka yi bikin Yusra da Abdulmalik amma ba a cikin gida biki dawo ba? Ni fa surutun ne ba na so shi sa na bar gidan nan. Allah ya gani. Eh to amma ita ai har aka kai ta gidan mijinta tambaya take tana ina kike. Ni da nake gaba da ita bata zo ta min sallama ba ko ta kira ni a waya wani banza can ya fi ni a wajenta? Ye Abdulmalik din ne banza kuma yau? Umma ni fa yar uwata ne ta jini ba za ta iya rabuwa da ni ba shi ko wata wata rana za su rabu. Ƙarya kike. shi ma auren Yusra da Abdulmalik mutu raba wallahi kiki yayi kan kiki hankali da duniya wallahi umma ita fa taga za ta iya auren wahala ni ko wallahi ba zan iya ba biki na na gani na faɗa ranga ɗasheshen biki wayyo Allah na Ba ji magani wai an binne tsohuwa da ranta za mu gani ki gama ruwan idan wallahi sai kin zo ki mata ala sanya alheri nan gaba Wallahi ba dai wahala kike kira mata ba to in kika yi wasa kya kira kanki wahala wallahi ta zo ta zama abin nuna a gudu wato ke ko a jikinki ma ba ki ji ba Allah ya shirye ki Rabi'a Raina ya kai. ai na zaci mu ma girman kan za a yi mana a wuce ba za a yi mana magana ba Rabi'a kenan ke kin san ko zan wulakanta kowa ba zan wulakanta ki ba abinda za a yi yanzu sauri nake yi bari in baki ɗari biyar ki hau a daidaita sauko gashi raina kenan <laughs> kawai ki rike kayan ki kake damu zan jira na fef ya dauke ni mu wuce shikenan rabi'a abin da yasa bazan dauke ki ba gaskiya na san zaki mun fada akan halin da nake ciki ko in ce rayuwar da nake ciki raina ai duk wanda ya rasa mafadi yayi asara a ganin ki ba sai an jima a ci gaba da shan rana ko za mu sha AC mu sha waka duniya yanzu muka fara komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi komai a ba a duniya ba mamaki yaushe ka shigo yanzu na shigo shine ka tsaya ka kura min ido ba ma san da shigowar ka ba wallahi da kake a wani yanayi ne sai tausan ke kama ni kuma gashi ina tafar labari mai daɗi ni ko ban taɓa damuwa da halin da nake ciki ba da haka kai ma ina son dan Allah da annabi ka daina damun kanka ka ji ko to albishir dai shine ina wani aiki da na je interview na Abuja ina da kake cikin mutanen da aka ɗauka alhamdulillah gaskiya ne mahaƙurci mawadaci ba abin da zamu cewa Allah sai godiya wallahi kin ga cikin ikon Allah gashi nan zamu fitar da cikin wannan halin da muke ciki ba abin da zamu cewa Allah sai godiya na mana murna sosai haka ne bari yanzu ma akwai takardun da zan dauka ne in sake fita sai ka fita Alhaji tsoron Allah me kuma ya faru Rahina gani ne kai ma kana da kamasho a cikin wannan harka ta shaye-shaye da na shiga hmm? na gani ba ruwa na da amma yanzu shaye-shaye kala-kala ba wanda ban iya ba a'a fa a'a fa Rahina kowa ya ga buri fa da bakin hannunsa ya ganshi kuma sannan dumu-dumu na same ki a wannan harkar ta shaye-shaye kake ma haka har na tuna kalmar da ka gaya min farkon haduwa na ni da wai cewa za ka aure ni wai da gaske ne <laughs> ai ke dai ana cin boriya ba a tunan cikin sa da gaske nake ma za kina shakkan yiwuwar hakan ne ko ai ku ne kuka ci moriyar ganga kuke yanya da koranta to zan baki mamaki zan tabbatar miki da wannan kalmar ta aure ni da ke da gaske ne hmm, ka tabbata ah. mu je ka sauke to mu je saude saude ni ji dai lafiya dai ko lafiya kalau baba na zo ne in faɗa muku cewar gobe za mu tashi za mu koma sabon gidan da abdulmalik ya saya mana Allahu akbar Allahu akbar wannan wannan yayi kyau Isra ce a gidan namu? Ni ce umma ina yi ne. Lafiya kalau ina gajiya. Ba gajiya. To madalla. la'aikin jiwai mm, shi malik din ne ya saya musu sabon gida kuma gobe za su tashi gaba su koma wancan gida a kai amma na ji daɗin wannan zance na yi murna Allah sanya alheri amin ya rabbi sanya alheri Allah ya ƙara ɗaukaka daga fara aikin har ya sai gida kya gaya masa cewa ina tashi murna kafin nima in zo in ga wuri ko Allah ya tabbatar da alheri to shi kenan to tashi ki zauna mana yawuwa to sai na da dama cani zan fita sun sallama za mu da ba komai da a ba komai a da lafiya a da lafiya Yusra, ni ina so in haɗa kayan yajin can fa. Wai yaushe ne haihuwa ki ne wannan cikin? To, umma satin da ya da muka je asibiti sun ce saura wata biyu. Oh, Allah ya sauke ki lafiya. Amin ya rafi. Umma wai ina an tarbiyya ne. Rahila, ai rahina ina jin akalla yanzu ta yi sati guda da barin gidan na har yanzu bata dafa sati kuma umma ita ba za ta yi wa kanta fada ta daina wannan yawace yawacen mara amfani da take yi ba to a ƙaryarta dai ta ce wai kawarta ce take aure a kaduna can ta tafi umma ni kin ga in na kira ta a waya ma ba ta ɗauka to wai ni yusra wai ke menene naki na damuwa ne hmm? mutumin da ya damu da kai da shi kake damuwa me naki ne wani damun ta ki kiran kiranta a waya tunda ita bata damu da ke ba ke ma ki rabu da ita ki ci gaba da harkar gidanki mana Allah ya shirye ka amu shiga ciki ki je ki huta in kai mugun shi ma za a yi maka ki ma rayuwa kana ƙarin girma a wajen aiki ƙwarai kuwa an mun ƙarin girma to Baka fafi shekara ɗaya fa da fara aikin nan ba har ƙarin girma ya zo maka? To kin san ai idan mutum yana da jajircewa da riƙon amana a kan sana'arsa. Babu matsayin da ba zai kai ba cikin ƙanƙanin lokaci. Haka ne? To, Allah mun gode maka. Sai dai godiyar Allah ka. Kar dai ka manta don gobe ne fa. Ina sani ba magana zuwa gidan su umma ba. Yawwa. Saboda kar ka zo ka ce min sabgogi sun maka yawa ba za mu samu daman zuwa ba. Eh ko da ni ban je ba ai bikin magaji ba ya hana na magajiya. ke zaki je ki tunda zagogin su gaskiya akwai sai dai hamdala ko kuwa kuma sannan al'amarin da ya shafi su umma ai ba zan taɓa mantawa da shi ba mutanen da suka yi maka aure baka da komai ai bai kamata ka manta su ba batuli shine kadai ake wa abu a rayuwa ya manta hayaniyar me kike ji ni ma kuwa kamar hayaniyar nake ji kamar ba bakin gate ne fa to bari mu kin gane abin da za a yi yanzu na ganin kawai ki shiga saboda kin gane jira na kuma zan dauki yarinya nan kai ta <laughs> ka dai dage dai akan dai ba za ka shigo ba kawai ki ga musu kawai ina gaida su to shikenan sai ka dawo eh? ah, Yusuf, zo mana. zo nan yaushe abdulmalik ya sai mota mai tsada haka tuntuni ai sa guda biyar kenan kuma wannan duk shine mai kankanin kuɗi a cikin su ke dai duk dai ba wannan ba tunda da kin kasa zuwa kiga inda nake ni na saki biyo ki har gida <laughs> mu je ciki mu je komai rayuwa sai da assalamu alaikum ina shi abdulmalik din yake abdulmalik yana sauri ya wuce sai yana dawowa zai dauke ni sai ku gaisa to ina matar tawa ba a zo da ita bane an kai ta gidan hajiya ta ce ya mata ita so yanzu shi dan kare ma ya sauke ta saboda Allah ta zo ta gaishe da mijin nata shine za a A'a malam tsaya ka ji ai ba saboda kai take kin shigowa ba ni ce dai dan biskit din da take ci take rigewa kar ta kawo mu au matar ta wace marowuciya warai kuwa a umma dai masa hakuri in yazo dauka na zai taho maka zai taho maka da matarka yawwa sai ku gaisa um yusra ni baran wuce salon ko haba dan Allah anti me yasa daga zuwa na zaki ce zaki tafi kwanan mu nawa ba mu haɗu ba yusra kalisa ta tafi in ma kin tsaye da ita wallahi ba za ta tsaya ai in ba gargai ta tafi ba wallahi ba ta jin daɗi

Kai kwaya akwai daɗi fa. Kai? Ya nake gana hanyar bibbi ne, oh boy. <laughs> Wai wa ki damuna ne ai. Allah ji tukur dan banza. Allo? <laughs> Allo Rahina. Alhaji tukur. Ke baki da hankali ne? Ya za a ki tuki a cikin maye? dan me zaki zaki dan mota ta ki fita bayan a mayaki kuma gidana ma a bude kika ban min shi wallahi gani nan zan tafi gida ma yanzu aka yana hanya na kusa shiga gida zaki ji yanzu kina ina ki tsaya ki fakin da mota in zo in dauke sai in kai ki gida <laughs> kakkada mu eh oh, kakka kakkada mai na ce miki kina ina ki tsaya a gurin da kike ta wai shi ina ruwan yi na naje gida a maye eh ba fa ka ba abannin jiya a maye baba ya kalle nan kalle sa ya amma magana gaya mai baki ji me na ce miki bane yaya ake ciki sakamakon hadarin da yarinya nan ta yi ya sa ta ƙara samun matsala a idanta ya kuma mata da matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan ta daina gani gaba ɗaya yanzu ba wai haka ta daina gani bane gaba ɗaya za mu iya bakin kokarin mu dan dawo mata daga nan ta kamar yadda take aiki a da in Allah ubangiji ya sa an yi nasara an dace ba zai yi ba likita ba da can jijiyar nan ta idan nan ta taba ɗinkewa aka mata gyara ta ci tsa to kuma yanzu an dinga kai kai karka da mu shi komai na aiki irin namu likitoci yana samun lokaci ne idan Allah Ubangiji ya samu kai amfani da lokaci muka dasa abin da ya kamata ƙila ban ce muku lalle ba za a iya samu ta gani kamar yadda kowa ke gani wannan shi su ku zauna ma ai bai ganta ba Baba? Baba me likita ya ce don Allah? Rahina gaskiya al'amari, Sai dai mu haƙuri. duk da ike da yana ce mana akwai alamun za ki iya samun idanunki su dawo amma irin kudin da za a kashe gaskiya ya ce hassan fana da kuma kin san ba mu da su saboda haka ni dai daga ni hajja ta muke mun haƙura da wannan ido addu'a kawai muke mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga na bana na lalace ma kin ji ko ba abin da muke gaya miki kenan barahina kullum abin da muke nuna miki kenan ki kiyayi ranar da duniya za ta yi miki tuku yanzu gashi nan to ta nuna mutane ke ba komai bace a rayuwa shiga uku na bana na lalace ina wayata take me zaki da waya don Allah don annaba ke ke da baki da idan a'a zan kira abokan arziki mama ne za ta kira min su ina take yawa umma umma ga nan ne a sayar da kayo a sayo mutum a ba ta ta zuwa wannan ba za ki ga alhaji banaki ki kira min ki ba da za mu magana da shi shi ba a wajen dangin eh? ya ta matakin ne Waya alhaji wani cikin dangi. Kai dai a ka ka sani. Haba na fisa, what is your problem? Me yasa kike da damuwa ne? Eh? For almost so don two months kina hotel a kwance baki da damuwa kuma yanzu kina an canja miki an canja miki. What is your problem? Naji naji I will do that. Ba damuwa. Shine kawai matsalaki. Brussels? I will do that. Kar ki damu. dan kashe wayar ga wata waya tana shigowa zan kira ki na gama da Allah eh hello the most beautiful woman in the world ah, salamu alaikum alhaji eh, lafiya lauya aiki wallahi alhaji kaga na fita in gaya maka maka yi hatsari a mota idanuwa na suka samu matsala yanzu ina asibiti idanuwa na duka sun tsiyaye ah ah ah ah, ah. kuma an ce sai an kashe kuɗi alhaji ka zo ka taimake ni dan Allah dan annabi to wallahi kin gaba na kusa wallahi ina ingila ah, to ya akai kuma nan banka ta Najeriya yanzu ta shiga ai wannan ba matsala ba ce ai duk lokacin da zan yi tafiya zuwa nake je kamfanin shi mun rumi eh ai akan yi haka idan na ga nasarar ta su duk duniya da na ji za a kira na wayata wallahi ba na kusa ina ingila eh But maybe I'll see. Uh, let me see what I can do. But I'm not allowed this Hello? Hello? I have to check this car. Yes, what in Kerala, right? Wai ki ga ya katse ne? Kira mu alaji tukur, za ki ga gram a da Allah zai taimaka a samu da karo karo ai da karo karo giwa wata kowa tana ina ba ta can hannun ki ta gobe shi dai na wajen shi alaikum alhaji tukur eh, direbansa ne direbansa eh, ne to waye daga a yanzu direban ne ni ne nake kula da duk kayansa da komai da komai nasa eh direbansa ne <laughs> direbansa to dan Allah idan ya zo ka ce masa eh, rahinatu tana asibiti idanuwanta sun tsiyaye kuma ana bukatan kuɗi dan Allah ka taimake ni direba kamar yadda Allah ya taimake ka dan Allah ka gaya masa to kya kara kira eh to madalla na gode na gode Allah ya saka maka da alkhairi yawwa na yi na <laughs> dan yi kai kai saboda za a yi baki ko ba sai sun zo din ba ba ba sai sun zo ba ba dama malam ina so ne ta magana malam dan Allah bai kamata a wofantar da yarinyar nan ba hannunka ya riɓewa ka yanke ka jefar. to ni ya kike so in yi mata mu shiga gari mu nemi taimakon kuɗi mu samu a mata aikin nan ni ba zan taimaka wa mutumin da zai zo ibutulce mun ba daga baya wallahi ba zan yi ba kai na tabbatar yanzu ta ɗauki darasi a kanta ita ma ta ga abin da ta gani ba za ta sake ba to wai shin ina samari masu kuɗin da ake takama da su ba mala duk cikin su fa dama ba wani na kirki a ciki tun daga makance wannan tata shikenan moriyar ta dama ta kare a gurin su kowa ya guje ta to kai ga irin tsayar ni yanzu ni san abin da zan ba a cikin wannan magana malam mu je bana ko abdulmalik din ne mu nemi taimako a gurin shi ya taimaka abdulmalik to wallahi duk wanda ya suke ni dai ba zan yi ma abdulmalik magana akan wannan maganar ba kuma duk wani nawa wanda ya saki ya yi wa abdulmalik wannan magana ya roƙe shi ya zo ya tallafa wa yarinyar nan wallahi kowaye shi kowaye shi wallahi mun zan Allah idan ɗana ne wanda na haifa wallahi sai na sallama shi idan kuma matar ta ce wacce igiyar aure take tsakanin da ita ta sake ta roki abdulmalik akan wannan zancen billahi lazi ta yi wa kanta sawarwar Allah ki jira ga miki maganta biyu duniya fa almajira bace ne an wata ce take aure a gidan nan. Yanzu baran ma baki tsaya waje har sai kin shigo nan ciki ki ce wani waye ƙanwa kike nan gida. Yale. Wata almajira ce ta zo nan wuraren. Na Allah bai. Almajira ce ta shigo nan gidan shine ba ta yi abin nan ba ta shigo ta haɗu. Me faru? Ai yar gida ce. Ta wurin ne. Ai hakuri. Lafiya? Na na ganki a wannan halin. Kun ga inda Allah ya mai da ni. Ya na ganki a wannan halin antare ne me faru? Me faru? An koma gidan jiya ke. An koma gidan a Hatsarin mota ne na bige idanuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu ba Ya yara. Lafiya lau. Allah ya kara arziki. To alhamdulillah sai kara karuwa yake. Arziki akwai shi. a halin da ake ciki yanzu muna an tattaunawa ne da ita a ciki. Saboda ka zaki zauna zan turo direba zai ɗauke ki sai mu tafi gida. Wai da shigan ɗan sha ruwan sanyi. na kwaso rana ki zauna cikin motar ba komai zan sa ta kawo ki ba zo mu shiga mugun ya ko ba kanki ki rayuwa a sannu kai ma a duniya ba mamaki lamari na duniya ɗawa kuri ya zamo aiki wanda duk kai wa rana wata zai gona maka makanta biyu makanta biyu makanta biyu